أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina jin yau sha tara ne ga watan zul ah, muharram ko ashirin ashirin ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wadda ne ya dace da sha hudu ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha uku na'am eh yawa sorry 23 ko yawa hijira ta a wannan shekara ta 2013 zamu tashi a ghazwat badr as-saniya a shafi na 182 a cikin littafin fikihu sira malai yace wa qad taqaddama anna aba sufyan qala inda sirafi min ahud موعدكم وإيانا العام القابل ببدر bayan an gama yakin Uhud kun san cewa Abu Sufyan ya sake faɗa cewa bayan an gama yakin ah, Uhud kula yakin Badar na farko shine yakin da aka fara yi a ina a Madina kuma shine yakin farko a musulunci bayan shi sai aka yi mai Uhud to bayan an gama wannan yakin Uhud din ne sai yake gayawa musulmi a gaya musu cewa za mu sake haɗuwa da ku a baɗi a filin badar kuma du wata haɗuwar karo na biyu wato bai daddara ba dole sai an daɗa gamuwa falamma kana sha'ban wa qila dhul qa'da min al-am al-qabil yayin da watan sha'ban yayi wasu malaman suka ce watan dhul a shekara mai zuwa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallama li maw'idihi fi 1500 وكانت الخيل عشرة أفراس وحمل لواءه علي بن أبي طالب tunda abu sufyan ya ce wa musulmi in kun isa baɗi mu sake gamuwa da ku a badar, shi musulmi ba matsoraci ba ne shekara tana yi manzo Allah bai manta lissafi ba ya ce to jama'a za mu haɗu da alkawarin abu sufyan ya ce mu sake haɗuwa da shi a badar annabi ya tattara mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ya ce bismillah duka duka mutum dubu ɗaya da biyar ɗari biyar nan doki guda goma ne kawai suna ƙar sauran aliyu Ibn abi talib shi ke rike da tutar annabi واستخلف على المدينة madina Abdullahi bin rawaha da za su tafi yakin sai annabi ya bar abdullahi bin rawaha ya ce rike mun madina dan in annabi zai tafiya sai ya bar waye zai kula masa da garin shi saboda shugabanci ko mata za su zo fatawa ko wani abu zai biyo baya na barka ka hau kan kujerar nima da ni za a ji fanta ila badar annabi ya isa badar a yi namijin an ce a haɗu a yi a haɗun a yi a ganka a can yawwa to ga annabi ya je badar fa kama biha ta ayyami yantazirul mushrikin sai da ya kwana takwas a kwana a tashi a kwana a tashi yana jiran mushrikai su abu sufyan alkawarin da suka yi na cewa za su zo ba su zo ba wa kharaja abu sufyan bil mushrikin min makka amma abu sufyan ya fita da mushrikai daga garin makka wa hum alfani mutum dubu biyu kaga sun fi musulmi da mi ɗari biyar wa ma'ahum hamsuna farasan doki doki na yaƙi guda hamsin musulmi kuma nawa ne dokin su goma manta tawo ila madrid zaharan ala marhalatin min makka kala lahum abu sufyan inna la'ama, amu bayan sun fito ya ziga su za a je a yaƙi muhammadu sai da salalisam sai da aka zo wani wuri mara zaharan abu sufyan fa ya tsorita sai ya ce da su kunga wannan shekara gaskiya shekara ce ta fari don yunwa da rashin abinci wa aito an anni arji bikum fansarifu raji'in ina ganin dai gwanda in koma da ku tunda wannan shekarar ba abinci akwai yunwa gwanda dai mu koma gida mu haƙura da yakin nan wa akhlaful mau'ida suka saba wannan alkawari da daman su suka yi shi wasumiyat hadhihi badr al maw'id daga nan aka sa wannan badar din badar al maw'id ma'ana badar din da aka karya alkawari su su abu sufyan wa tusamma badr saniya daga nan kuma ake sa mata suna ake ce da ita badr as-saniya kamar yadda ibnu sham da ibnu sa'd da imam tabari da ibnu kasir da sauran malamai suka ambata kenan ko za a tambaye ka yakin badar guda nawa ne biyu ne daya an yi daya ba ba daya shine na farko a musulunci na biyan bayan an yi uhud aka zo aka shirya waya tsokala su abu sufyan su suka ce in an isa a hadu kuma an isa din aka je sun fi musulmi yawa sun fi musulmi tanadi amma suka juya suka gudu kawai to wannan shi kenan labarin ya kare ba a yi ba rikin annabi ya ce to mutum gida kaga da musulmi masu tsokala ne sai a ce a bi su har makkan a je a tare da su amma ba shi bane daman cewa suka yayin sa a fito kuma an fito din malam duba lokacin da musulunci yake da izza yake da karfi ba yanzu ba takale maka hanci ba kai suka ce komai ba wanda bai kai ya kawo ba ya zo ya zazzage kai faɗi magana a zagi musuluncin ma zagi Allah a zagi manzon Allah ma ba wani wanda zai magana saboda me mun sanya san duniya ya fi san Allah san duniya ya fi san lahira ga masifar kin mutuwa hubbu duniya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa an gama wannan faslun fi ghazwati dawmatil jandal ga wani yakin kuma da ake ce da shi yakin dawmatil jandal dawmatil jandal wani wuri ne wato um, hanyar dimashq to bari mu ji mai ya faru dauma ko duma dumatil jandal yace bi dhammi dali wa amma dumatul jandal ko daumatul jandal bil fatihi fa makanun akhar akwai daumatul jandal da yi dalun fataha akwai dumatul jandal da yi dalun damma yanzu wanda ya dame mu shine dumatul jandal wanda yake wannan wuri hanyar dimashq خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة خمس وذلك أنه بلغ بلغه أن بها جمعا كثيرا يريدون أن يدنوا من المدينة labari ne ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga can wasu mushrikai kafirai sun yi shincirin da sun haɗu a wannan wuri na dumatul jandal za su kawo farmaki wa musulmi a madina za su kashe su sai annabi ya ce to da mu zauna abokin gaba ya zo tarar da mu a gida to gwanda mu fita mu fafata a waje in sun fi karfin mu su koro mu gida mu koya idan mun fi karfin su kuma mu daɗa kasu. su wannan shine hikima ta yaki ba ka zauna gida a zo a rufa ka inda yara zo a rufa ka a gida zancen ka kare aiken maza su haɗu a titi a a buga rai ɗaya ne ba biyu ba ne ba musulmi ba a san shi da lalacewa da rashin jarunta ba wa baina wa bainal madina 15 laila tsakanin dumatul jandal da madina sai ka yi tafiyar dare goma sha biyar a kwarai kuwa akan raƙumi ba wa hiya min dimashq ala khamsi layal amma daga dimashqa kwana biyar in a dimashq ne daga dimashq zuwa dumatul jandal kwana biyar daga madina zuwa dumatul jandal kwana sha biyar fastamala alal madina siba ibn arafa ko ibn arata ibn arfata al-ghifari annabi ya nada wannan a tafiyarsa na dumatul jandal ya sa siba ibn arfata al-ghifari وخرج في ألف من المسلمين يدعو كم مسلمين متن دبو ومعه دليل من بني عذرة يقال له مذكور ya ɗauki wato wani mai nuna masa hanya shine dalil mai nuna mai hanya daga kabilar bani uzra sunansa mazkur walamma dana minhum idahum mughribun wa idha athara an-na'ami wash-sha'i فهجم على ماشيتهم ورعيتهم وراء ورعات ورعاتهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا ونزل صلى الله عليه وسلم بساعتهم فلم يجد فيها أحدا فأقام بها أياما وبث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحدا فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووادع تلك الغزوة أيينة ابن حصن manzo Allah sallallahu alaihi ya taho ya nada wannan mutumi a Madina shine zai kula da ita ya dauki mutum dubu ya dauki mai nuna masa hanya saboda bai san hanya ba ta Dimashq suna kama hanya suna tafiya suna zuwa sai suka ga mutanen nan sun juya baya kawai sun tafiya su su ma sun ji tsoro sun kara gaba a lokacin mutum dubu ɗaya ne fa kawai musulmin gaba ɗaya lokacin suna da power. suna da ƙarfi Allah ya ba su wato ya ba su ƙarfin imani sallallahu alaihi wa sallama sun riƙe gaskiya sai Allah ya girma su da wannan gaskiya din sai ga manzon Allah ya ga alamar <clears throat> wato dabbobinsu ga alamar dabbobinsu da wato kamar kaga kashinsu da su ɗin ma ga kuma makiya da makiyayensu annabi ya ce to tunda sun ji tsoro sun gudu bari mu ɗebi ganima ayi ka rufa su kunun akai ta kwasa aka kwashi na kwasa shine fa asaba man asaba wa haraba man haraba wanda zai gudu kuma ya gudu labari ya zo wa mutanen garin shi duma din cewa gafa annabi fa ya riga ya dira har malam duk sai suka baje duk suka gudu gaba ɗaya garin kowa tattara ya tafi da kuma sun yi tsokala sun ce za su tattara su je su yaƙi annabi ina so ku gane kun ga duk yaƙuban da aka ce annabi ya yaƙi to shi ake tsokala kare kansa kuma yake zuwa yanzu ka gabe da labari shi ba shi yace zai zo nan gurin su suka shirya zan je su yaƙe shi yace da su je su yaƙe shi shi bari ya zo suka gudu manzo Allah saboda jarinta ya ce sabai mu shiga garin aka shiga garin ba a samu kowa ba ko mutum ɗaya ba a samu ba ga malam duk sun gudu wanda <laughs> Allah ya ce to bari mu nuna musu jarinta ya ce mu zauna a garin mu yi kwanaki ya zama musulmi ne da sahabbai mutum dubu ɗaya na su ne kudin suke yawo suke shakatawa a cikin wannan gari na dumatun jandal annabi ya tura wato ribatattun yaƙi ya ce a dudduba ya rarraba sojojinsa a gari gaba daya ya ce ku zai ku tsatsare ku duba mana amma ba a samu kowa ba duk sun kara gaba sun bi iska yanzu Allah ya ainihin wato dawo garin madina ci gaba da gudanar da al'amuransa sallallahu alaihi wa sallama ya yi alkawali kuma a wancan yaƙi da uyaina ibn hisr to wannan shi ma kun ji abin da ya faru a ina adumatil jandal to sai na gaba ghazwatul muraisiya ita wannan ghazwatul muraisiya shi muraisi din wani ruwa ne kamar ka ce wani kogi ne na bani shi yasa aka sanya wannan ruwan ruwan muraisiya wa kanat fi sha'ban sanat a watan sha'aban ne shekara ta biyar aka yi wannan yaƙi ga wannan ma shekara ta biyar ne a farkon shekara ta biyar eh, wannan a rabiul awwal shekara ta biyar na dumatul jandal to wannan kuma a sha'aban sababin shine annahu lamma balaga sallallahu alaihi wasallam anna harith ibn abi dharar sayyidu bani al-mustaliq <coughs> labari ne ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alaikum assalam labari ne zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum da ake ce da shi al-Haris ibn Abi Zarar shugaban Banil Mustalik ya tafi da shi da mutanensa da wanda ya samu iko cikin larabawa sun tafi don su yaƙi annabi kaga shi ma wannan shiryawa suka tafi don su je su me suna cikin da za su je su yaƙi manzon Allah ai annabi ya gamu da abokanan gaba malam manzo ya faba'atha faba'afan buraida ibn al-husayb al-aslami ya'lamu lahu zalika fa'atahum manzon Allah ya tura buraida ibn al-husayb ko hasib ya je ya jiwo masa labari a tabbatar da maganar gaskiya ne shin waɗannan mutane za su zo su yaƙe shi ɗin ya haɗu da al-haris ibn Abizirar. shi wannan mutumin cikin kafiran kenan dan aikin annabi buraida ya masa magana wa kallamahu wa raja ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu khabarahu ya dawo gurin manzo Allah ce manzo Allah kaji kaji labarin waɗannan mutane shikenan fa nadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasa fa asra'u fil khuruj manzo Allah ya shirya mutane ya ce to ku maza maza mu fita labari ya ya tabbata banil mustaliq suna so su zo su fada da mu su yaƙe mu shikenan wa jama'a ma'ahum jama'atun minal munafiqin amma a wannan yaki lokacin za a tafi sai munafikai su ma suka shirya da su aka tafi yakin shi wannan na ghazwatul muraisiya sai munafikai su ma suka hada kayan suka tafi za su je su sharri kenan amma lam yakhruju fi ghazatin qablaha ba su taba fita wani yakin kafin wannan yakin ba wastamal ala madina zaid bin haritha nan ma dai annabi da ya fita amma sai a madina sai ya waye ya sa zaidu ibnu haritha shi ya nada wanda zai ainihin wato rike mai gari wasu malaman suka ce abu zar ne wasu suka ce numaila ibnu abdullahi laifi ne wa kharaja yawm al-ithnain li laylatayn khalata min sha'ban ya fita ranar litinin shi annabi kwana biyu ga sha'ban wa balaga al-haris ibnu abi wa man ma'ahu مسير الرسول صلى الله عليه وسلم وقتله عينه الذي كان وجهه ليأتيه بخبره وخبر المسلمين kuma daman shi wannan uyaina um, uh, ya tura dan leƙen asiri da zai je uh, alharis ibn abi jirar kai afwan ya tura dan leƙen asiri da zai je leko masa labarin su annabi to labari ya zo masa dai ga annabi ya tafi kuma dan aiken da ya aika din ma dan leken asirin an kashe shi to ya za a yi kenan wannan yasa sai suka tsoro suka ce kai shi ma dan leken asirin bai dawo ba fa khafu khawfan shadidan kawai malam sai suka firgita suka tsorata daga nan sun fara samun matsala to wanda zai je ka musu labarin bai dawo ba shi ma wa tafarraka anhum man kana ma'ahum min al-arabi duk waɗanda suke tare da su cikin larabawa mutanen ƙauye da suka ji labarin ga annabi ya tafi suka ce kai mu ba za mu iya da muhammadu ba kowa sai kama gabansa kaga haris ibnu abi zarar kan ya fara shiga matsala kai ai wanta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila muraisiya to ga annabi ya tafo har ma ya isa wannan muraisiya din huwa makanul ma wuri ne mai ruwa wa daraba alaihi qubbatahu wa huwa aisha wa ummu salama wanda Allah ya zo ya kafa kubbarsa da ɗakinsa da sauran sahabbai a tare shi da aisha da ummu salama duk sun biyo shi fa tahayyau lil qital suka kimtsa dan ayyakin وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق wanda Allah ya ce sabai ku shiga sahu ku kimtsa ku shirya aka ɗauki tutar mutanen makka aka bawa sina abubakar warayatul ansar ma sa'ad bin ubada tutan mutanen madina kuma aka ce shugaban ku sa'ad bin ubada na mutanen madina ka rike manzo Allah ce la bismillah fafata fataramo bin nabli sa'a sai da suka yi awa guda suna harbi da kibau su harbi musulmi musulmi su harba kai ta fafatawa to ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه فحملوا حمله حمله رجل واحد النبي يجي da wannan jefe-jefen da ake yi ku haɗu wuri guda gaba ɗaya mu tunkare su dun mu tafi mu je mu yi kansu kawai annabi ya ce a tafi ɗauka ɗaya aka ɗaukan gaba ɗaya kurin aka aka yi kansu hamlata rajulin wahid shikenan suka tafi fakanatin nusra kuma wannan din shine ya zama nasara din wani hazamal mushrikun aka dai karye mushrikai wa qatala man qatala minhum wasubiya ko saba rasulullah wa qutila man qutila minhum wa saba rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa wal dharari wan na'ama wash-sha' annabi ya ribaci yaƙi na mutane da mata da bayi da dabbobi da tumaki da awaki walam yuqtal min almuslimin illa rajul wahid gaba ɗaya ma ba a kashe wani mutum musulmi sai mutum ɗaya tak ghazwatul muraisi gaba daya musulmi ɗaya ne a kashi rajul wahid hakaza kala abdul mu'min ibn khalaf fi sirati wa gari amma wannan riwayar abdul mu'min ibn khalaf a cikin littafinsa sa sirar sa kai fada da wanin sa amma wa huwa waham akwai wahami akwai kuskure fa inna lam yakun bainahum qital ba amma yakin ba sahihin zance ba amma kital din ba wa inna ma aghara alaihim alal ma ya dai kai musu farmaki ne a inda ruwan yake an kai farmaki sai suka gudu a ce bayi da dukiyarsu gaba ɗaya kamar yadda suka cin sahih bukhari aghara rasulullahi sallallahu ala bani al wa hum gharun wa hadith ya kai musu farmaki su ba suka kawo har imam bukhari ya fidda wannan riwaya din kuma wannan ita ce ta inganta din to wancan akwai wahami ne a ciki wa kana min jumlati sabi ka sauna mamaki cikin waɗanda aka ribato a yakin akwai matar annabi mai suna juwairiya bintul harith matan da aka ribata kamar Allah ya ce annabi ya je ne in ya je zai samu da ɗaya daga cikin ummatul mu'minin anan aka samo juwairiya bintul haris sayyidul qawm shugaban banul musalik din yassa shugaban garin fa yassa aka kama wanda Allah ya ce to ni kuma sa kai yadda zan miki zan miki mutunci ni kuma zan aure ki ki musulunta karba addini ki zauna a gidana ta yadda ta amince wannan dalilin yasa jama'ar kabilar suka ce annabiyan aure yar kabilan mu yanzu manzon Allah da man zai zai auri jama'ar mu suka yi ta musulunta mala afwajan afwajan afwajan suka yi ta kalmar shahada mala saboda ka duba siyasar annabi dan ya nuna ma ba wai fadan ne a gaban shi ba takalarsa aka yi sallallahu alaihi wa sallam suka musulunta da yawa waqa'at fi sami sabit bin kais asali ta fada ne a karkashin rabon wani ma mai suna sabit bin kais. fa kataba ha sai rubuta mata mukataba me mukataba ka rubuta wa bawa cewa idan ya biya kuɗi kaza to ya zama ɗa'yantacce sai ta zo gurin annabi sallallahu alaihi ya ce to zai taimaka mata ya biya mata wannan kuɗin kuma bayan ya biya mata din ya aure ta ya yanta ta ya taimaka mata da ta je ta wahala ta samu wannan kudin tunda ita yar manya ce to bari ya aure ta annabi ya aure ta فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مئة أهل بيت من بني المصطلق ta dalilin auren da annabi ya wannan mata jiwariya bint al sauran sahabbai da da suka samu ribatattun yaƙi na danginta suka ce tab asharu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama surukan annabin zamu rike mu mun isa annabi ya aure yar garin kuma tana ganin yan uwanta danginta su zama bayi suka ce duk gaba da duk mun yanta ku kowa ma ya zama da mutum ɗari suka yanta mala suka gaba kuma suka shiga musulunci kuma suka ce mu kuma sakamako mun zama musulmi kurum Allahu akbar ka duba nasara mala eh wa qalu asaru sallallahu alaihi wasallam kace surukan annabi a ai suna da mutunci ai ai kun samu daraja ai قال ابن سعد وفي هذه الغزوة سقط سقط عقد لعائشة فاعتبسوا على طلبه فنزلت آية التيمم a wannan yaƙi na almuraisiya shine sarkan na na aisha ta fadi da aka zo za a tafi inda za mun gaya muku a farko annabi ya tafi da ummu salama da na aisha to an zo za a tafi sarkan na na aisha ta fadi annabi ya ce a tsaya a nema a wajen neman har lokacin sallah kuma ba ruwa a wurin shine dalilin saukar ayat taimama sababin da Allah ya saukar da ayat taimama ai shine ake yaban Aisha ka ce ka Allah muku albarka yayin gidan Abubakar kukan alherin ku baya karewa yanzu duk wanda ya taimawa a duniya gidan bakar yana lada saboda ta dalilin na na aisha ne taimawa taimaman da ke ta dalilin na na aisha ne to kun ji murai sai ko hawa kun ji hakikanin kuma abin ne faru to shi ma wannan mun kammala da shi sai qissatul ifk wa ma fiha min ad-durus wal ibar akwai kissar da aka yi ta sharri da kage da na Aisha wanda ake cewa hadisul ifki ko hadisatul ifki in an ce al-ifk daga afak makaryacin mutum ifk kirkirar ƙarya a zauna a shaci zance a loda shi kurin ba haka yake ba na aisha ta shiga wani yanayi na abin tausayi ba ita kaɗai ba annabin kansa ya shiga yanayi na abin tausayi saboda lokacin sai Allah ya ɗauke wahayi kuma baya zuwa to bari mu ji meye hakikanin abin da ya faru da kuma irin sabanin da aka ci samu hatta a tsakanin sahabbai saboda wannan da kuma sharrin munafiki a nan za ka gane illar munafiki a addini da kuma irin yadda munafikai suka wahal da annabi a madina Hmm. kun ji cewa a wannan yaƙi ne da aka je na gazotul siya kun ji kisar yaƙin ba mun ce sarkar aisha ta faɗi ba ko ba mun ce um, an je nema ba a samu ba har aka yi ayat ma to dalilin faɗuwar wannan sarƙa ɗin an zo za a tafi mai jan raƙumin na na aisha tana shiga cikin darbukanta sai zo wurin da aisha take ta tafi neman sarkarta kafin ta dawo shi mai jin raƙuminta tunda an kada karabka an ce a tafi a tafi a tafi kuma wurin zaman ta daban wurin zaman annabi daban so sai ya ɗauka tana cikin wannan raƙumin tana zaune a cikin darbuka din inda in sun zauna in kuna ganin irin sun nan na larabawa to za ku in dai mace ne akan raƙumi to lullube ta ki to shine darbuka ake ce su saboda bayan da za a dauki mace ana hangota bai zai yi ba ni ne da kai yanzu sai ka loda mace a a caba a gadon bayan kamatar da ba ta ba fa ka tsaya ka ɗauki budurwa ko budare guda biyu ka zuba su a baya saboda tsabar rashin addini da gargajiya kawai to su ko raƙumi aka ɗora mace sai an lullube ta saboda ba a so a ga mace ko tallata su muke araha araha kyauta su gani suke su buɗe jikinsu ma wani abin alfahari ne ga sunan kowa ya gansu to ko naman miya ne ma kudaje suka bi shi ma zai sha'awa duk matar duk yarinyar da ta bude unguwa kowa ya riga ya gama sanin abin nan ka tsallaka ka tafi wani gurin ka je ka nema Allah in ba ka ba ka zo ka auri matar da kowa ya riga san ta ga ta nan ya gagal ya gagal tana ta tafiya ba ta da fasali amma mai rufe jikinta mai kima mai mutunci wanda ba wanda isa ce ma ga wani abu nata ya gani ma matan wannan zamani sai sun zo tsakiyar maza ba sai su gyara daurin zane ba ya gal ta bude sai ta daɗa daurawa ka duba wata masifa malam hal yau kan yanzu hankali zai dauki wannan mala na tafiya ana cin cingam ya ga ga kwana biyu ba mu haɗu ba ya gajiya kuma namiji fa take wannan wallahi misin sai ka Allah mana shi yasa ga sunan azube an taso daga makaranta ko jiniya ko siniya sai ga kaman mutum kaman mace dubu ga sunan rababba kowace in ka kai ta gidan miji zama za ta yi tsaf amma wata daga nan zuwa shekara biyar ma bata san iya matsayin ta ba tukunna dan ko atishawa wani bai taba zuwa kofar gidansu ba Allah kuna ma nabi ya faɗa in dai kiyama ta zo ƙarshe mata za su yawa kathir in ka yi gaggawa in ka gaggauta kaje ka ɗebo wata gata gata nan ka cuci kanka yawa ka tsaya ka nutsu ba wani gaggawa wani wai ya je wai ya nema wai ya rasa abu ya gagara ta ce wani take so ya ji ya dauki fiya wata wai ya dauki fiya fiya wai ya sha a kan wai mace wai wai saboda ta ce wani take so ba shi ba kullum sai zai dauki kwalba fiya fiya ya loda saurayi matashi lafiyayye ba mahaukaci ba saboda bai da alaka da wani wuri na addini baya zuwa masallaci baya sauraron wa'azi bai sauraron karatu da waye ka tafi ba ya je aka je aka ɗebo gwangwana yan madara ana fasawa ana ɗora sha sha kuma yana shan madarar kuma matsiyaci kar ya sha mana da ba gwanda ya bari ya wulla ya ba <laughs> yana yin barnan wani ma'aikacin gidan rediyo ya zo za mu yi hira da shi ya ce yana sauri ne zai je wai zai hira da ko yi hira da shi ko yi hira da iyayensa ko me me da sauransu Na ba sawaye ku natsu yawwa malam yace wa fiha kanat <clears throat> qissatul ifki bi sababi faqdil iqdi waltimasihi wato anan ne aka samu sababin wannan wannan yakin a nan ne aka samu kissan nan ta makirci da munafukai kuma suka yi na aisha in ba ku manta ba kun manta ne ai kun ji an ce munafukai sun fita ko to ga yanzu za su yi tsiyar yi ba su fita ba sai wannan to bari mu ji me ya faru mala yace wa nanu nushiru ila qissatil ifk za mu dan muku nuni zuwa ga kissan nan ta ƙarya da aka yi wa na Aisha wa zalika anna Aisha radiyallahu anha kanat qad kharaja biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fi hadhihi al-ghazwa bi qur'atin asabatha lalle na na Aisha ta tafi wannan yaki ne na muraisi saboda qur'atta da ta dace an zo an yi qur'a ta samu ta dace kuma a can ma kuma an ce hadda ummu salama ita ma da ita aka tafi wa kanat tilka adatuhu ma'a nisa'ihi al'ada annabi kenan da matansa in dai za a je yaƙi shi ba miji ne mai baba kere ba a ƙura'a za a yi ya gani waye ta ce shi kenan ba kuma zai rubuta wani bane ya kewaya da mu yanzu kaga mutane an ce an yi ƙura'a sai ya zo ya samu wacce yake so ya ce to takaddun kala hudu ne a ciki akwai mai datti duk farare ne amma mai dattin ita za ki ɗauka in yana so zai yi tafiya kenan da wata wannan mai imanin ba in zai yi sai ce duk zan rubuta gida gida gida amma ita ɗayar zan sa tafiya so idan na zo ba zan zauna kusa da ke ba amma zan karkada hannu na na kada na kada na kada zan watsa kamar gaban ki haka to ita wannan in kin duka ki dauki kowace in kin ga mai dan dattin wacce tafi baki to ita ce cin sai a ce a zaba sauran matan kuma miskinai sun zuba a zaba wancan ta miƙa ce ki sauri sai ki dan ɗauki wancan sai kowa ya ɗauka cikakke yadda ki fara budewa ki bari duk kowa sai ya bude wannan ta bude gida wannan ma ta bude gida wannan ma ta bude gida wannan ta bude ce tafiya sai ce to Allah ne ya baki wance <laughs> wallahi mala haka mutane suke mala ana cutan mata fa a kasan nan ba hakan ai wanda ka hada mata kayanta da jakarta kurin ka zo ka ce an yi zaluncin an tafi da ita duk abin da za ku yi ya fi maka sauki da wannan shegiyar yaudarar nawa ka san mata fa bayan kun tafi wallahi sun abin ce shi ba ki gan lokacin da ya ce a ɗauka mafi gai abin da ya mata ba <laughs> to amma annabi ba haka yake ba ƙuri'a zai tsakani da Allah na na ta dace to bari mu ji me ya faru wa kanat tilka adatu ma nisa'i falamma raja'u min al-ghazwati nazalu fi ba'd al-manazili فخرجت عائشة لحاجتها ثم رجعت ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه ga sunan sun hawo hanya za su dawo daga yakin nan na muraisi sai suka sauka a wani wuri masauki irin wurin hutawa al'adar larabawa in sun yi tafiya suna hutawa habbacci ake tsayawa ai aisha ta fita biyan bukata na dan adam sai ta dawo tana dawowa ta duba wuyanta sai bata ga sarkarta ba ashe har aisha ma tana daura sarka mata annabi ya yi kware kuwa amma abin mamaki sarkar fa aro ta ta yi a gurin yar uwarta kaga wannan yana nuna maka mata ba sa rabuwa da kayan kwalliya هو من ينشأ في الهلية وهو في الختام غير مبين mata sai da lataye late mace ba ta zama mace ba sai da dan nan an makala wannan an makala an dan makala wannan an soka wannan an goge nan an diga nan gurin an tattaba nan gurin to shine mace za ta mace amma mace ta fito maka furtuk ba ɗan kunne, ba wani zobe ba wani sarka ba wani goge-goge ba ɗige-ɗige. ina to matan sun ce malam tsakani da Allah mazan ma ba sa sayan kayan kwalliya na je wata jiha bana na nayi wani wa'azi akan harkar kula da mata sai wani babban mutum ya zo ya same ya ce akan makallan zan gaya maka gaskiya wannan wa'azin da kai fa wallahi ya shafi duk mutanen garin nan ya ce ka gan nan yau shekara ta kaza tun da nake wallahi ban taba zuwa kasuwa na je na sayo iyali na wai wani man shafa ko turare ko kan kwalliya ba yace ce tunanin sama ban taba yi ba ce kuma wallahi muna sa su a gaban mu zazzaga mu ce kazaman banza ba sa kwalliya yace amma in mun je za mu siyo kifi za mu siyo rake za mu siyo yalo za mu siyo kaza a siyo nama a je a siyo kaza ce amma mu taba tunanin mu je mu yi musu shopping din kayan kwalliya ba to bahaushe kenan ya kashe ta gida ya sa ido kuma da da, makami a ta waje ta gidan ta kaga ta masha Allah ka gyara ta sai mata kaya ta yi kwalliya wallahi malam mace idan ka gyara mataka ta gida ka kawo mata kayan kwalliya ka ba ta abinci ta ci ta koshi ta turku to wallahi tallahi ta fi waɗannan na titin da iska take bubbuga su Allah tsakani da Allah sirri ne nake ga muku wannan ai ɗauka ko da wasa nake ne gaskiya ce nake gamu. mu daina walakanta mu na gida da yawa na gidan wallahi albarka da sun fi na wajen eh mace ta samu kayan kwalliya ai ba magana to amma in bata samu ba wallahi lokacin da ga biri haka za ta fito ka rasa me yake damun ka a duniya eh kai ka kashe ta kai ka illata ta eh saboda baka gyara ta dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar ka samu dama ka bata ta taje ta ɗan yan cosmetics ɗin nan to gashi dai kunnina na Aisha saboda tsabar kwalliya irin ta mata yaƙi fa za a tafi amma wallahi tun da yake ta ci ƙuri'ar da annaba za a tafi sai da ta je ta aro sarƙa a gurin yar uwarta dan ta sawa annabi ya ji daɗi za ta sawa wasu ne annabi za ta sawa kuma amma ku duba wani irin rayuwa da annabi ya haƙuri wai matar manzan Allah wai sai ta yi aran sarƙa ba ni ban sani ba ko kun fahimta ko ba gane ba matan manzan Allah sai ta ara sarƙa saboda tsabar rashi babu to an an aro sarka kuma ta bata mushkila kabira gaya wa manzan Allah gashi gashi annabi ya ce to sai a zauna bara a tahu ba sai an nemo wa Aisha sarkarta ashe tana da matsayi shine har sahabbai suka je suka samu sai na abubakar suka ce abubakar ka je kai wa yarinyar nan magana ta tsayar da annabi ta je ta yi da ko sarƙa ta jefar da sarƙar mutane kuma ta zo ta ce annabi sarƙa ta faɗi ita sai an nemo mata ta ajiye mutane ga lokacin sallah yayi babu ruwa ka ce yarinya nan ta haƙura sarƙar nan mana sai da abubakar ya je ya mata faɗa tunda yarsa ce yana zuwa ya mata faɗa sai ya same ta a zaune manzan Allah ya kwanta ya yi filo da cinyarta yana bacci ya daka mata tsawa kada annabi ya tashi ya kira ta kar kuma ta miƙe annabi ya tashi ga, manzan Allah kansa yana kan kafarta sai ya samu itacensa lafiyayye mai tsawo ya tsuguna ta gefe sai ta kuguna na aisha haka sai ya zungura mata ya ce ki tashi kin ajiye mutane lokaci ya yi ki ce annabi mu tafi da na aisha take cewa idan ya zungura mun itacen nan sai in shanye kaji ko in ya ka san zungure ka da itace zaka dan zungura ko tace in an zungura mata sai ta dake kamar bata ji ba dan me tace ba na so ne ka karfan motsi dan kada annabi ya tashi malam ka duba malam yadda suke matan da suke ladabi da biyayya wa mazajen su malam matan albarka matan masha Allah tabarakallah wani ba zuwa ya je an ce wai ko ta sai ta ba wai mai ni ba ba yar iska ba ne kar ka zo kai min iskanci wai matarsa ba take gaya masa wai ita ba yar iska ba ne wai kai mata iskanci ka ji dan girman Allah matar aure wani bai gidaje shi kuma shi ma hakan yayi mata ta je an yi wa'azi ne karatu aka yi ne aka yi ta zo tana kwalliya tana gyara jiki ya ce ke <laughs> wallahi malam wallahi mata suke gaya mana wannan baki da baki wata mata suke gaya mana yace ke kin ga gidan nan wallahi ba gidan karuwai bane <laughs> wato ina so ina so ku ga wato mode of thinking na mutanen mu da irin yadda muke malam yace kar a yadda a masa karuwanci a gidansa tace to yanzu irin wannan mazan ina zaka sa kanka da su kaga wannan wato gaba ɗaya bai san ma me ake a duniya ba gaba ɗaya to Allah ya sauke kun ga dai wannan baiwa Allah ta yi biyayya kware da gaske shikenan faraja um, faraja'at taltamisuhu fil mawdi alladhi faqadat fihi ta koma tana neman sarka a inda ta jefar da shi ba ta same shi ba faja'a an-nafaru alladhina kanu yarhiluna hawdajaha fa dhannuha uh, fihi mutanen da suke ainihin wato tafiya da raƙumata wadda take akwai haudajinta a kai sai suka zaci ta na aisha kam tana ciki ashe ta tafi neman ainihin wato menene sarkarta fa hamalul haudat suka dauki wannan rumbu da ake rufe mutum suka dora akan raƙumi sun dauka tana ciki saboda ba ta da wani nauyi wala yunkiruna khiffatahu ba su yi inkarin rashin nauyinsa ba lianna radiyallahu anha kanat ah, fatiyya fatiyatu sin yarinya ne mai karancin shekaru lam yaksha allahamu alladhi kana yusqiluha nama da kiba bai lullube ta ba wanda zai kara mata nauyi ba ta da shi shafal shafal take yarinya ce karama a lokacin wa aidan fa innan nafara lamma sa'adu ala hamlil su mutanen da suka yi kama kama wajen dora wannan haudaji din lam yunkiru khiffatahu ba su inkarin cewa bai da nauyi ba su sun dauka tana ciki inda a lokacin inda an ce shekara ta biyar ne aka yaki duka duka kaga bai wuce shekara shekarar ta uku ma a gidan annabi ba sallallahu alaihi wasallam tunda an ce kawai shekara ta biyu ne ta tare da annabi walau kana alladhi hamalahu wahidan aw ithnaini da masu daukan haudi din suna dora kan raƙumi mutum ɗaya ne ko biyu lam yakfa alaihi mal halu to da ba zai buye gare su ba wannan hali na cewa ana na Aisha ba ta nan sun dauki haudaji sun dora akan raƙumi sun zunguri raƙumi ya tashi sun kama hanya sun tafi kawai faraja a aisha ila manazilihim sai ba gana na aisha ta dawo ba ta nemi raƙuminta sama da ƙasa ta rasa ta nemi haudajin ta suke shiga ta rasa ta ce tab lalle ku yau an yi babbar mantuwa ha wa qad asabatil iqda Allah ya datar da ita ta dawo kuma ta samu sarkarta fa idza laysa biha da'un wala mujib sai gashi ba mai wanda za a ta kira ballantana ya amsa faqa'adat fil manzili sai ta zauna a wannan wurin inda suka sauke ta nan ta zauna mazannat annahum sayfqidunaha ta tabbatar cewa za a zo a neme ta ka duba basiran na na Aisha mu yanzu inda matanmu ne na wannan zamanin ga sunan wallahi tallahi ran kadawa za ta shiga tana ihu tana wayyo Allah wayyo ayyo kalan a zo neman ta ma a rasa amma ka san me ta yi sai ta zauna a wannan wurin ta ce ita ta san dole akwai wani yanayin da zai sa a zo a neme ta yi ta zauna ta yi tawakkali ga Allah kurum ta lullube jikinta ha faraja ufi talabiha sai ku gashi an dawo ana neman ta wallahu ghalibun ala amrihi yudabbiru al-amra fawqa arshihi kama yasha Allah shine mai rinjaye kan lamarinsa kuma shi ke tsara al'amarinsa kamar yadda ya ga dama fa galabat ay ha aina ha fanamat ana cikin wannan yanayi an shiga damuwa baiwa Allah kuma ita tana da kwanciyar hankali ta san za a zo a neme ta malam ba sai bacci ya dauke ta ta kama bacci ma a wurin ka san malam a cikin irin wannan yanayi in dai kana da damuwa ma ai ba za ka iya bacci ba to ita ta saboda full confidence cewa za a zo a neme ta kawai baccin ta ma ta yi wani abu sai mata falam tastaiqiz illa bi qawli safwan ibn al-mu'attil as-sulami bata farka ba kawai sai ta ji wannan mutum mai suna Sufwan ibn Mu'attal sulami sai gashi ne yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zawjatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wurin to shi wannan <clears throat> a nan riwayar ba a faɗa ba shi ku za a kawo nan gaba Sufwan ibn Mu'attal sulami wato yana da ɗabi'ar duk lokacin da aka tafi yaƙi shi ma ya tafiya da sauran sahabbai a tafiya ta gaba ɗaya shi ta baya yake tafiya ma'ana ko da wani ya jefar da wani abu to shi zai ɗauko masa ko wani ya yi mantuwa wani abu to shi zai tafi da shi kuma wannan hikima ce ta tafiya duk lokacin da za a yi tafiya a cikin kwamboyi mota ashirin talatin ɗaurin aure ne za a je wani abu ne zai faru ko wani abu to kar ku tafi gaba ɗaya a bar mota ɗaya ko biyu su tsaya sai kowa ya gama tafiya su su taho wataƙila wasu za su yi yin haɗari su za su taimaka musu watakila za a yi mantuwa sai a buga musu waya a ce ku ɗauko watakila an zauna a wani hotel ko an ci wani abu ko an yi wani abu ko wani abu ya faru shikenan wasu takila wasu jami'an tsaro sun tsare su a hanya sun hana su tafiya to 'yan uwansu za su zo daga baya har sai su taimaka musu to wannan shine siyasar tafiya wanda ya kamata mu rinka dabbagawa to wannan mutumi malam sai gashi to daman ya sanna na aisha tun tana yarinya tun kafin a saukar da hijabi dama ya santa su kawai yana zuwa wurin da ya ga tudunta ya ga alamar mutum ne a gurin kurin sai jikin sai ba shi aisha ce kurin yace duk yadda aka yi an tafka wani kuskure ne kawai kuma malam mutumin kirki ne sufwan ibn al a as-sulami ina so ku fahimci kissar da kyau hakikanin abin da ya faru saboda sharrin da za a zo a yi daga baya shikenan ya ce wa kana sufwan qad rasa fi ukhrayat ah, al-jaysh daman ya dan tsaya yayi gyangyaɗi haka ya dan huta a karshen matafiya bai taho da wuri ba li'annahu kana kasiran naumi mutum ne mai yawan bacci shi sufwan so duk da aka yi ta bacci ta bacci duk aka tafi aka bar shi kuma dama an san sa shi baya tafiya tare da mutane gaba ɗaya daga baya yake tafiya kurum jarumin mutum ma da ashe jinkirin nasa ya amfani kama ja an fi sayi ibn abi abi hatim wa fi sunani kama yadda yazo daga sayi abi hatim da kuma sunan falamma ra'aha arafa yana ganin ta sai ya gane ta wa kana yaraha qabla nuzul hijab daman yana ganin Aisha kafin Allah ya da hijabi fastarja'a kawai sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana zuwa ko magana bai mata ba na na shi a riwaya take cewa wallahi ma kallamani wallahi ko magana bai min ba bai ce mata komai ba da yi ina lillahi nan ya tabbatar ta tashi ya sai sauka da kan abar hawarsa wa ana karahilatahu fa qarrabaha ilaiha farakibatha yana zuwa sai sauka da kan abar hawarsa ya durkusar da ita shine anaka sannan ya kusanto da dabbar gurin Aisha sannan sai na Aisha ta hau dabbar lokacin da za ta hau a wannan riwayar bai kawo ba da za ta hau din sai ya juya baya haka saboda kar ma ya gaya ya Aisha za ta ko ta wani abu na jikinta ya bayyana har ku manta yana zuwa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaujatu rasulillah matar annabi Muhammadu subhanallah wa azwajuhu ummahatuhum azwajun nabi ummahatul mu'minin to yanzu gashi ta hau kuma kallama ha kalimatan wahida bai mata zance ko ɗaya ba ولم تسمع منه إلا استرجاعه بتجي كومي بس إنا لله إنسا ثم سار بها يقودها حتى قدم بها يتجرى قمتها هسيد أكيس مدينة وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة rundunar yaƙi ta sauka a lokacin tsakiyar zafin rana walan mara nasu da aka je aka tabbatar na aisha ba ta nan sai munafukai suka fara kulle kulle an yi mantuwa to bari su san me za su kulla wani shari za su yi wace tuya za su tuya ana nan ana nan malam ana cewa ai an manta Aisha malam ya akai ya akai ai na ta makale malam sai gashi mutumin nan ya shigo da ita tana kan raƙuma shi kuma yana tafiya a ƙasa takallama nifaqu takallama kullum minhum shakilatahu kowa yayi ta faɗan magana da ta zo masa watakila manta ta akai kai watakila ko bata ta yi to watakila kuma ko zuciya ta yi ta wata to wataƙila ko ba ta da lafiya to ko mutuwa aka yi shine kowa ya yi bishaki latihi irin abin da ya zo masa kaunin ya faɗa munafukai kuma ka san me suka ce tsayawa ta yi ta makale ta je ta yi zina da wannan mutum kowa ya faɗi albarkacin bakinsa su kuma suka ce a ai abin da ta tsaya ne ta je ta yi barna da wancan mutum. kuma za ku gani wannan fa wannan maganar fa wannan fa wai shine wai yanzu wai yan shi'a fa suke ɗauka suke yaɗawa wai cewa na Aisha wanzu na ciya ce ka duba wannan gashi kisar fa Buhari ne mu muke karantawa to za a je a samu mutane jahilai ba su karatu ba ba za a karantar da su wannan din ba kawai sai dai a ce a koya musu zagin kawai amma yanzu ɗalibin ilimi da ya je makaranta ya saurari malami ya yi mai karatu dan an zo ana zagin na Aisha akan wannan zai yadda shi ya san mai na abin da ya faru amma wallahi za ka tara dan shi a ɗari ka ce kawo maka wannan kissar akan abin da ya faru wallahi bai ma santa ba an dai koya mai ya zagi aishan kurum ne babban burin sai zagi aisha kurum kuma Allah ya ga dama ya kawo wannan zamani na fitina lakin wa ma kowa ya faɗa abin da ya dace da shi wa al khabisu wannan matsiyaci mummunan mutunci na al khabisu aduwullah ibnu ubay mutanaffasan a lokacin makiyin Allah ubay dan salulu shugaban munafikai to lokacin ya samu lokacin numfasawa a ya samu dama a ai munafiki duk abin da ake malan kaji ko inda ya samu dama to zai barna ba karama ba fatanaffasa min karbin nifaqi yayi wani ajiyar numfashi saboda baƙin ciki na munafircin da yake wa annabi wal hasad alladhi baina dulu'ihi faja'ala yastahki al-ifka da baƙin ciki da hasadar da take cikin zuciyarsa akan annabi malam mutumin nan ba sai zauna kurin ya tara mutane ba yana hikaito musu labari ai kunji kunji abin da Aisha ta yi shine yazo yake kawo labarin ai zina ta yi eh ويستوشيه ويشيعه ويذيعه yana wishaya yana gulmata zancen kuskus a gaya wannan ce kaje ka gaya mutane don a san halinta don a gane ta yana yada maganar shi yayi ta yada maganar amma da yake munafiki ne malam sai yayi hikima wajen yada maganar da ya yada ta ta yadda duk maganar in ta yadu ba za a sos ɗinta ba za a gane shi bane ba ka san munafiki in ya iya munafurci zai saki magana amma wallahi sai ka biyo can dinta, daga wani daga wani daga wani in ta zo wani guri sai ta tsaya cat ka kasa gane daga ina aka jiyo ta saboda ya kware akan munafurci kuma abin da ya faru kenan da aka zo aka biyo zaren zancen daga waye zuwa waye sai aka samu da munafukai ne suka yi ta yadawa har ma waɗanda ba munafukai ba sun shiga santsi ya ɗebe su irin su Hassan bin Sabit irin su Hamna bintu Jahash yar uwar Zainab binta Jahash ita kuma kishin yar uwarta tunda yar uwarta tana auren Annabi Nana Aisha tana auren Annabi Zainab kenan to wannan Zainab yar uwar Hamna to sai kanwarta kenan Hamna sai take mata kishin bari ta bata image din Aisha dan yar uwarta Zainab ta samu matsayi na Aisha shine Nana Aisha take da labari nan gaba take cewa cikin waɗanda suka halaka Allah ya halakar da su a cikin wannan abun akwai akwai hamna yar uwar zainab ita kuma ta yi wannan ne don taimakon yar amma sai ta fada cikin halaka amma da ƙarshe duk wani musulmi a cikinsu sai da aka kama su aka yi musu bulala tamanin tamanin har hassan bin Sabir sai da aka zane shi nana aisha ke cewa hassan bin Sabir mutumin kirki ne annabi yana yabansa mutumin kirki mutumin arziki ta ce ta yi mamakin ya aka ya fada cikin wannan magana to wannan shine hadari yan uwana idan an kawo labari haka kawai da nutsuwarka da hankalinka da addininka ka shiga cikin magana kana ta kai ma kana kana kana kuna kuna kuna yada maganganu to wata ran zaka ta za kunyata kakka yadda idan an kawo magana a rinka jinta daga bakinka kakka yadda dan saboda wallahi wata ran zaka wulakanta in ka ji magana in ja'akum fasiqun naba'in fatabayyanu ai in ja'akum fasiqun naba'in fatathabbatu labari ne zo kai a hankali ka dauki wannan ai an ce kaza ai an ce kaza ai an ce kaza wanda inda aka je a ce daga gurin ka sai aka kai sos din to ka kai da wannan kada ka yadda kwata kwata kuma ka kiyaye wannan darasi ne ya kamata mu dauka take cewa am Um, sai gashi wannan wannan munafiki yi ta hakaito zancen nan yana yadawa wa ya yajma'uhu wa yufarriquhu ya haɗa zancen nan ya baza shi wa kana ashabuhu na bihi ilai almajiran sama neman kusanci suke yi da shi dangane da yada wannan ƙarya walamma qadimul madina yayin da aka iso madina gaba daya afada ahlul ifki fil hadisi malam makariyatan nan suka shiga gari kawai suka yi ta yada magana kafin ka ce kwabo garin madina ta dauka ai aisha ta yi zina aisha ta yi zina aisha ta yi zina wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun la yatakallam annabi ya yi shiru ko magana ba ya yi kaga kaga basira ko malam hikimar rayuwa lokacin da wata fitina ta zo to ka natsu kai saurin magana kan magana ka ta yawa kai shiru ka nutsu ka rinka lura da mutane me suke fada lokacin da ake faɗin wannan maganganun malam akan annabi ake faɗa saboda akan matar shi ne sakitun la ya takallam bai ce komai ba bai ce ta yi ba bai ce bata yi ba bai ce jama'a me yasa ake mun wannan abu me yasa ake mun shari ba bai ce komai ba aka yi ta yadawa yana shiru sai dai kurum duk wanda ya ga annabi a wannan lokaci ya sai yana cikin damuwa ثم استشار أصحابه في فراقها daga baya da magana nan ta yi yawa ya ga abin ya yi yawa kuma ya jira ya jira Allah malaukin sarki bai saukar da wahayi ba sai ya ce wa sahabbai in rabu da wannan yarinyar kurum rabu da Aisha kawai ku duba malam abin yadda ya kai fa kaga sharrin munafurci ko ka duba yadda annabi yake son Aisha wai yau har yana tunani ya rabu da Aisha wanda aka tambaye shi hadisi Abdullahi dan Amr hadisi sahihi a duniya ya rasu wa ka so yace Aisha wa ka so a cikin maza yace babanta amma yau saboda sharrin munafurci da munafukai yau gashi ana ana ana ana ana cewa manzon Allah yana tunanin ko ya rabu da ita ya huta Ali bin Abi Talib yace ya rabu da ita kawai to kaga wannan maganar a wata riwaya Ali ce mai yace ya rasulullah wan nisa'u siwa katir mata ba Aisha ba ya manzo Allah suna da yawa me na ta lam yudayyiqi alaik Allah bai kuntata ma me zaka takura wa kanka akan Aisha ka rabu da ita ka ga ka rabu da ita so jama'a wannan daga nan yasa ana Aisha ba ta shiri da Ali bin Abi Talib a matsayin ta na dan adam tace yanzu Aliyu shi zai ba annabi shawara akan wannan Aliyu da ya tashi a gidanmu Aliyu a matsayinsa na kanin annabi Ba sauran mutane da aka tambaye su ce suka ya manzon Allah Aisha fa ta kace Aisha fa mutum mai kirki ce wannan Zainab din kishiyar ta aka tambaye ta kaga dai wanda ya fi kowa cancanta yayi ya faɗi wani abu kishiya ta ce ya manzon Allah wallahi ba abin da muka sani akan Aisha sai alheri ta ce ya manzon Allah ahluk iyalinka ce ta ce ya manzon Allah ya Aisha yarinya ce karama sai mu zo mu bata aikin gida mu bata tankadan gari ta zo gyangyaɗi ma ya kama ta tai bacci tana wasa da garin haka za mu zo mu ɗauke ta mu kai ta ɗakin ta mu ajiye mu zo mu tarar da garin ma dabbobi sun cinye ma ce wannan ya haushi har yaushe take da tunanin da za ta je ta yi wannan wa ya faɗi wannan zainab kishiyarta a wata da aliyu ya ce da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ga yarinyar aisha da take tare da ita a dakin ta barira barira bai wata yarinyarta ka tambaye ta salil jariya tasduquk tambaye ta za ta gaya ma gaskiya a wata riwayar aliyu ya kama wannan barira din ya mata shagen duka yace sai na miki duka ya daka ta ya ki gaya wa annabi gaskiya saboda shi kawai ya wannan maganar kamar ita ma ta ɗauki aliyu yana ya dukiya yace ya ce ki faɗa shi na rashi take ganin me hadda za a da a daki yarinya dan dan ta faɗi labari a na. to kaga a matsayin ta adam dole su ji ba daɗi ko ba haka bane ba amma bata zagi Aliyu ba babu riwaya ɗaya da na rashi ta zagi Aliyu Ba ta faɗi bukar magana Aliyu ba amma dai mu'amalar dole kaga akwai nau'i wato na canji kuma tsakani da Allah ba daɗi yayi dukan su ba wani wanda zaka ce bari ka ɗauki wannan side ka ɗauki wannan side amma dai ɗan adam ne ko ba haka bane ba Allah ya fi mana gaba daya shikenan wa ya khudu ghayraha talwihan la tasrihan amma fa bai fito fili yace sake ta ba a dan ishara ya masa kawai wa shara alaihi usama usama wa ghairuhu bihim sakiha usama ibn zaid da shi da wanda suka ce ya manzo Allah ka rike matarka wa Allah tafita ila kalamil ada shi ya manzo Allah kakkai yadda ka jiwaiwaici maganganun abokanan gaba fa aliyun lamma ra'a anna ma qila mashkukun fihi aliyun yayin da yaga abin da aka faɗa akwai shakka ashara bi tarki shakki wal riba ila yaqin sai yayi ba wa manzo Allah shawara ya ce to manzo Allah kaga wannan abin da ya zama dai jita jita ana ta da yada to muna ganin dai a bar a bar shakka a koma yaqini ya takhallasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-hammi wal saboda annabi ya samu kubuta daga bakin ciki da damuwa alladhi lahiqahu min kalamin nasi wanda ya gamu da shi daga zancen mutane fa ashara bi hasbi adda ya ba da shawara ce a kashe wannan cuta kurum li sallallahu alaihi wasallam okay wa usama lamma alima hubbar sallallahu alaihi wasallam laha wa li abawaiha usama kuma yayin da ya tabbatar annabi yana san aisha yana san iyayenta wa alima min iffatiha wa bara'atiha kuma ya san kame wannan na Aisha da barrantanta wa hasanataha wa diyanataha da kuma katangantuwarta da addininta ma hiya fawqa zalika yace kai tana da abin da yake sama da haka wa zau minhu ta faka ma wa arafa min karamati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala rabbih kuma shi usama yace ya san matsayin annabi a wajen ubangiji wa manzilatahu indahu da darajar manzon Allah a wajen Allah wa difa'ahu anhu da irin kariyar da Allah yake ba annabi yace annahu la yaj'alu rabb rabbata baitihi wa habibatahu minan nisa'i yace wa bintu siddiqihi bil manzilati allati anzalaha bihi arbabul ifki yace ba yanda za a yi yanda Allah yake son manzon Allah yake wannan manzon Allah ya kare darajar manzon Allah ya sa wai a ce matar annabi mai tarbiyyar gidansa iyalinsa a ce wai mazinaciya Usama ya ce bai taba yiwa ba haka ba a taɓa samun matar annabi mazinaciya ba Abdullahi dan Abbas a karkashin ayoyin nan na ƙarshen sura tarim wa daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abdaini min ibadina salihaini sai Allah ce fa khanata huma suka ha'inci annabawa guda biyu Abdullahi ibn Abbas yazo kan tafsiri yace ma zanata yace duk ha'incin matar annabi Nuhu da matar annabi Lutu amma ba su yi zina ba yace babu wata matar wani annabi da taba yin zina ka duba kamar Abdullahi dan Abbas ya san wasu za su zo su zargi matar annabi da zina yace ma zanata ba zina suka yi ba duk kafircin mata annabi nuhu da duk kafircin mata annabi lutu Allah dai ya ce sun ha'inci mazajensu su yi zina tana cikin ha'inci yace to amma don kar ma wani ya fahimta yace ba su yi zina ba ma zanata ba su yin zina ba wala ka ji ilimi ko to haka gaskiya take tana fitowa ne daga inda Allah ya sauke ta amma wanda Allah bai rubuta masa rabo yana sauraron ta daga wurin malamai ba sai ya bata amma yau wannan abin da shi mutum zai zo yana aswaki ya tsitsine wa nana Aisha a garin nan ce ta ai taro ai rali ana tsine mata albarka yaushe za mu samu albarka wallahi tallahi ba yanda za mu yi mu yi albarka a rayuwar mu inda muna zagi matar annabi kuma ni ban yadda da addinin mutum wai ya ce wai wai yana addinin musulunci kuma yana goyon bayan waɗannan mutanen su zo su zagi matar annabinka kuma kana taimakon su kana ba su kariya to ina addinin ka wa anna sallallahu akrama ala rabbih wa azza alaihi min an yaj'ala tahta imra'atan baghiya yace annabi girmansa da matsayin sa ya wuce a wajen ubangiji wai Allah ya sa a karkashin matar annabi wai mace wai mazinaciya wa alima anna siddiq as-siddiqa ta habibatu rasulullah kuma ya san nana Aisha siddiqa ce masoyiyar annabi ne akrama ala rabbih min an yabtaliha bil fahsha kai koma wani irin jaraba ne Allah bai zai jarabi nana Aisha da zina ba a dai jarabe ta zina ba amma an jarabe ta ta yi zina ai cewa nana Aisha ta yi zina ai directly annabi ake buga kamar yanzu wani ne ya same ka wani yana ganin mutunci ka ya ce amma kashi, mata kamar zina ce ya ce me saura maka ai wanda ya dauki faskare ya rinka jibga ma kawai wa hiya tatar sulihi wa min quwwati ma'rifatihi lillahi wa ma'rifatihi li rasulihi wa qadrihi 'inda Allah fi qalbihi da kuma karfin sanin Allah da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya sani a cikin zuciyarsa qala kama qala abu ayyuba ya faɗa kamar da abu ayyuba yake faɗa wa ghairihi min sadati sahaba abu ayyub al-ansari cikin shugabanni na sahabbai lamma sami'u dalika yayin da suka ji wannan su abu ayyuba suna jin wannan labari ka san me suka ce subhanaka hadha buhtanun azim manyan sahabbai suna jin wannan labari ana yada suka ce subhanallah tarki tabbata ga Allah hadha buhtanun azim wannan ƙarya ce mai girman gaske insha Allah ta'ala mun zo karatu na gaba sai mu dora dan mu karasa kissar mu je mu ya faru abin da muka faɗa na dai muna roƙon Allah ya ba mu dada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wasalatu wasalamu ala rasulillahi wa ba'd wannan ba bawalan ke cewa Allah kara malan lafiya da mu gaba daya da kuma ilimi da sani da aiki da shi amin wannan da Allah malam wai me hukuncin fadin sallallahu alaihi wasallama idan karatu ya zo da sunan annabi wajibi ne dole ne sai an faɗi sallallahu alaihi wasallam in mutum ya tuna yana kiran annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda yafi wanda yafi kowa ruwa a cikin ku shine wanda in an ambace ni baya mun salati so wannan ibada ne shi yasa yace kuma wanda yafi kowa kusanci da ku wanda yafi kowa kusanci da ni a cikin ku shine wanda yafi yi min wato salati a cikin ku so yana da muhimmanci a rinka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati shi yasa yazo a riwaya sahiha cewa ku dinka yi wa annabi salati ranar juma'a da daren juma'a to me hukuncin faɗin Allahu rabbul alamin a ƙarshen suratul mulk bai inganta ba hadisin riwayar ba ta inganta ba Allahu rabbul alamin da na ƙarshen suratul tin bala wa nanu ala zalika min ash-shahidin bai ba bai inganta ba a ƙarshen suratul tin shi ma bai inganta ba so sai a kiyaye ba sai an faɗa ba me hukuncin karatun boko a musulunci ya halatta na'am a masallaci duka ya halatta ilimi ne yi inda ba wani abu ne na barna da ya bayyana a ciki ba to ba laifi da wasu suna ganin waya za a dauko wani karatu da ba na musulunci ba a yi a masallaci ba laifi za a iya yi zaman masallacin shi kansa ibada ne da kuma neman takarubi zuwa ga Allah ko mutum ya zauna kawai buɗe littafi ya karanta mai laifi a ciki ba laifi wannan ya ce da Allah amincin Allah ya tabbata a gare kamala tambaya ta a a menene sunan sahabin da ranar da ya musulunta ranar aka fita badar ya mutu ko ya rasu a wurin yakin kuma bai taba sallah ba menene sunansa dan Allah malam dan manzon Allah ya ce dan aljanna ne wallahi na manta sunansa maka koma cikin mun karanta a cikin kisar yakin badar zaka zaka insha Allah kuma na tuno na duba ma wani sati to kuma kana littafin ka koma ka duba ni dai na manta sunan wannan ya ce Allah ƙara malin lafiya wai mutum janaba ta kama shi kuma ana yin sanyi da yana tunanin idan ya yi wanka a wannan lokaci zai iya kamuwa da rashin lafiya to ya zai yi damun shi ne fatawar goraye da tuzurai inda sanyi ya sauka matsalar ku wanka ku yi aure eh, nan cikin gari ba wuri akwai wurare a wajen gari ka samu dama ka je can duk kano ne ko kuwa ba ga gwamnati ma ta bude wasu garurruka sababbi ba don an yawa a ji can a sha iska to kaka ce dole sai <clears throat> ina wajen ina wajen na aba Eh, ala umma muna nan anan muka tashi mu ma kakanmu anan aka haife shi ni ma anan da rayu ni ma nan zan mutu jikoki na ma nan za su mutu habba ustaz <laughs> a fita aje a sha iska aje a aure duk wanda bai samu yin aure ba saboda yanayi yasa yake ta mafarke mafarke Allah aurar da shi ya taimake shi ba ruwan wanka akwai matsala kenan ba shago na kirki ba banɗakin kirki sanyi ga ba wuta ballanta na hitar da zai dumama idan ka tabbatar kayan wanka da ruwan sanyi za ka kamu da zazzabi to in ka tashi ka rufa wa kanka asiri kana tashi ka faki idan abokanan kwananka ka dan kewaya wani lungu ka dan buga taimama ka faf ka goga kawai ka tafi masallaci ka je ka bata rai ka zauna sahun gaba lafiya lau kai zikirin ka kai sallah kai karatun ka bayan rana ta yi ka dawo gida kai shirin ka rana ta ta fito kai wankan kurin ka tabarka ka sallar ka ta yi yawwa in dai za ka cutu la yukallifu Allahu nafsan illa cike nan wai wace addu'a za mu yi mu samu mace ta gari mai mutunci mai addini mai hankali kai din ka zama nagari ka zama mai mutunci ka zama mai addini ka zama mai hankali da farko tukunna ba wani abu ne kuma addu'a ka roƙe wannan abun ka ce ya Allah ka bani mace mai mutunci mai addini ta gari kuma wallahi akwai su mana akwai su <laughs> suna nan masu neman masu addini yawa in ba zaura kake so to akwai in budurwa ne ma akwai eh, kai dai ka kimta kawai amma dai kai din ka shiga ka cika wannan sharadin kuma roƙon Allah da daddare sallah azumin nafila ibada kana zaune Allah zai bayyana maka wata ba ruwanka da magana kyau ba ruwanka da magana yar wani ne wannan ya zama shine gold ɗinka daga baya wani kyau ko wani hasali ko wani abu ya biyo baya kuma wallahi Allah zai baka insha Allah duk wanda ya nema tsakani da Allah Allah zai ba shi. dan more kuma ga sunan a titi za ka je ka ɗiba ba dai kyau ba maciji ma yana da kyau maciji ba a jikinsa very smooth wallahi ga laushi ga sanyi ga daɗin tabawa amma in ya kafe ya danna maka sara da ya gari kaga belbela kyau ne da ita belbela ko bari sol ba bakin gashi ko dai a jikinta amma ana yanka ta naman ta baki kirin yake kamar gawayi suna nan ba dai kyau ba yanzu mutu yana da hankali ne ma zai kokari ya nemi mace ta arziki ai da zai huta wasu suna nan sun auri kyawawan sun auri kyawawan amma ba su da kwanciyar hankali mace tana haddada ka Mace matarka ta zaka a gaba ta zazzage ka Kwana nan wannan uwa ce mata ta ce wallahi zan sai na illata ka sai na yi maganin ka ta yi kansa za ta rabke shi ce bari bubbuge ka in ga yadda za ka yi suna nan da yawa kana cika baki kai ma Allahu alam ba san ta kai ai shiru kawai in ka ji wannan abun ka ci to Allah ne ya rufa asiri ina eh, Allah na ke gama a ya fi sauki suna da wahala sha'ani in dai ba a samu wadda aka dace ba kuma alfahari baya maganin su zafin rai da ɓacin rai baya maganin su sakkarewa ne daga Allah kurum za ga mutum wuta ne a waje bala'i masifa ana jin tsoronsa a waje amma wallahi mana a hannun mata sai yadda kaga takarda haka yake yi eh? ya wani ya zo yana bala'i yana azabtar da mutane ana tsoronsa ana me sai matarsa take cewa yanzu wani ne yake muku kaza Matashi take faɗa wani ne yake musu kaza da yawa yawa mutanen manyan ƙasar nan da kake gani sa azabtar da mutane ta ɓangaren matansu ake samun shiga ya gama rashin mutunci amma da ka je wurin matarsa in dai ka samu zuwa wurin matarsa kai magana to kurin an gama samu ko yana so ko baya so ko ya yadda ko bai yadda ba sai an yi wannan abu alfahari ma suke suke ce ba dai kana so ba ce ina ce kana so ba to karka da mu za a yi wallahi zai da kansa zai <laughs> <coughs> ai mutanen nan suna sha'anin su a kasar nan sai dai addu'a Allah ya mana afuwa dai na samu fa karfin su Umar dan Khattab duk masifarsa da fadarsa ya zo gurin manzo ce ya Rasulullahi muna makka mun fi karfin matan mu a makka ma a matan mu fi karfin su amma yanzu mun zo madina abin sai a hankali ya munza Allah manzo Allah ce wallahi ga sunan nima yanzu sun sun sani a gaba su su goma sha kowa ta ce in bata kaza in bata kaza in bata kaza kuma ne ce nima yanzu matar ta wanta ta kura mun dole na hakura na fito dubu fadan Umar ita itace yake yawo sanda ku ji isa shehu jaha ba babban malami a maka Allah shehu jiha ga karama ga girma ga rawani ga babban riga ga matsayi in ya biyo mutum nawa ne suke biyo bayansa iya iya iya in ya duk abin da suka faɗa su shehu jiha ya tsaya almajiran suka je suna ba da labari wa matarsa cewa kaza kaza kaza ta ce yanzu wani ta ce ta yau in zai dawo wani daga cikin ku ya fara zuwa gida ya dan makale a soro ya buye ya gani ga duk wannan wani barazana da yake muku a wajen karatu ko wani yana wani wa'azi ko wani waye waye duk iska ce kurin in ji fa matar shehu jaha yana shigowa malam gida matar ta caba kwalliya ta yi ado ta ce mai gida an dawo ne ce ta ce cire rawanin tun daga can ya ce a'a uwar gida yau kuma haka za a yi ta ce cire na ce haka ya sa hannu ya cire da wani ya <laughs> dan motso zai ta wuta ce sauke babbar rigar da ta a can kafin fata gado iya karaso ta, ya cire almajirinsa ko yana can ya makale yana ga ikon Allah <laughs> eh ta ce kafin ka so ka taho da rawa kana haka kana haka in gance maka zance haka shehu jaha ya taho yana <laughs> haka da maka gama ya taho yana murjewa yana murjewa ta ce yau hakan dai za ka yi hakan dai Hatta ya iso gabanta ya zo kawai ta yi masa abin da za ta yi masa kawai shi kenan bai sani ba ake almajirin sai yana kallon su da kuma a waje ba magana shine almajirin ya fito yake wadace ce ta gaskiya mana ya cuce mu to karfa wani ya je dauka malamin sama haka yake ba yawa a ah, ba ku san labarin shehu jaha ba labarin tamore ne kawai fa ba wani karka dauka na hadisi ne ko wata aya yawa mai muhimmanci kawai labari ne kawai na dan shakata kawai wani ba dama ne kana ganin sa ba dama ne a daka da wajen yawa to Allah dai ya taimake mu wannan ya ce ya yi tafiya da ɗan uwansa sun yi ƙasaru kwana uku yana yin ƙasaru sai abokanan sai suka daina yi sai ce me yasa suka daina yi sai ce ai abokin sai ce masa ai kwana uku ne sai ce shi kuma ya san cewa annabi ya yi ƙasaru kwana sha tara har ashirin ba ma wannan har sama da haka an samu salaf sun yi ƙasaru ma wata uku ma ya ce malam to yaya abin abin cewa saɓanin malamai ne wasu suna ganin da kwana uku hudun nan ka dakatar saboda in kai wuce kwana uku ka zama dan gari a waje so za ka ci gaba da cika sallah in kai haka yayi wasu kuma suna ganin a matukar kana zaune a gari kana cewa za ka tafi za ka tafi za ka tafi to kai ta yin kasaru me dalilin an ci an samu annabi ya yayi kwana 19 20 yana kasaru so kaga wannan din kuma shine fi inganci so za ka yi ta yin kasar har lokacin da ka bar gari amma banda ɗalibi da yake karatu a gari dan in ka dawo kana karatu a gari ka zama ɗan gari wannan shine zance mafi inganci da dai malamai da yawa suka rinjayar wallahu alam tambaya ta karshe wai wasu abokanan suna damun sa cewa wani mawakin annabi wai ya rasu kwanakin baya cewa wai lallai ya rabauta tabbas ya samu dacewa don manzon Allah ya masa komai shi kan ya ɗaukaka shi a duniya ya kuma ɗaukaka shi a lahira yace shi kuma ya san dai cewa Allah ne dai yake ɗauka mutane yace to shi kuma abokanan cewa suke annabi ne ya ɗaukaka mutumin malam me ya kamata na ce musu da kusan kullum suna damuna ka san garin nan duk abin da yake ba na daidai ba na kuskure shi ɗan yake ɗauka a ta yadawa kuma ya sa wasu daga cikin watakila manya tunda ba rariyar addini za a sa na ilimi ba su goyi bayan abin ko su faɗi abin ko a yada abin ko wani abu sauransu mu a aƙidan mu babu wani mutum da ake da garanti a ce dan aljanna ne ko waye shi inda ba annabi bane ko sahabi sai dai a ce ana kyauta mai zato malaman musulunci nawa suka mutu a garin nan ba ga shek isa waziri ya mutu ba me yasa in dai Allah ne yanzu da wannan mawakin da shek isa waziri tsakani da Allah wa yake gaba a zahiri a zahiri in dai Allah ake nufi kuma hidimar da aka yi ma wannan mawaƙin da yadda aka yada abun dan gane akwai shedanci a ciki da harkar shedan me yasa ba a yi wa malam Isa Waziri ba kuma masu mafarkin me yasa ba su yi akan malam Isa Waziri ba misali dai ɗaya dattijan arziki mutumin kirki kuma mai manufa kuma ka saurari karatunsa can karatu to me yasa ba faɗa akan shi ba shehunnai da waliyai waɗanda ko aka naɗa su ko suka naɗa kansu dai kun yadda a garin cewa shehunnai ne waliyai ne ai sun mu mutum yasa ba a musu wannan abun ba kuma me yasa ba a fito aka fafado wannan abubuwa a su ba sai wani mai kiɗa sai wani mai waka Mawaƙi da alqur'ani yace a shuarau yattabi'uhumul ghawun inda ba dan ce qur'ani ba halakakku tababbu su suke bin mawaki haka annabi haka alqur'ani ya faɗa Allah ya gaya wa annabi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin ba mu koya wa annabi waka ba waka wani abu ne waka waka wani abu ne kuma waka bata dace da annabi ba jama'a wannan shine yaren qur'ani sai kuma wani ya je dauki wani abu sai wani ya je waka sai mu mutu yana waka to sai me ko ya shahara yana waka to sai me ko ya waka cika waƙoƙinsa da shirka da bidi'o'i da wuce gona da iri da kai manzan Allah matsayin Allah shi kuma duk wannan shi ma matsayi ne ba a magana akan mutum iya mutu shi ba abin da za mu ce amma dai ga abin da qur'ani ya ce akan waka in wani ya isa ya zo ya kare ta waka dai waka sunanta kayan banza waka da irin wannan waƙoƙin na waɗannan mutane da suke yi ba ta da wani amfani sau don wani ya ce ya ji mafarki ya gan shi kaza ko menene an je an rufe dakin da yake zaune yake kwance kafin aka wani ya lallabe ya lallaba ya je fesa turare ya ruga da gudu kowa ya zo ce wai gawar kawai kanshi take yi wai an je an wannan sai dai ku ga jahilai jahilai marasa karatu za ga amma yanzu mutane sun gane sunna ba kana gaya mana wannan mun riga mun san cewa kai wani noti ne da baka da baka da tiredi wato notin ma irin notin nan da ya riga ya burge eh ba ka da washa ba ka da tarihi ba ka ba san me kake yaushe malam mutane sun gane addini zaka zo ka musu wannan haukar yaushe muna masa addu'a Allah ya yafe masa shine kurin abin da zamu ce amma duk abin da ake faɗa ƙarya ne in wani kuma ya isa ya zo gidan rediyo ya ce wallahi tallahi wani dan aljanna ne gaskiya ne sai ya faɗa ya bayyana kansa musan shi waye shi ko mu jira ta mutuwar ana dai buga muku shaida ga malaman da suka bautar da rayuwarsu suka koya mutane tafsirin qur'ani suka koya mutane ilimi al aka ba sarauta suka taimaki mutane suka shekaru suna alƙalanci. ba a same su da badakala ba ba a same su da ƙazanta ba malaman arziki wanda Allah ne a gabansu suna karatu suna zubar da hawaye suna kuka a ganin nan suka mutu kuma Allah ya mutunta suka mutu ranar juma'a suka mutu ranar kaza suka yi kaza me yasa duk waɗannan in dai Allah ake so me yasa duk waɗannan ba a faɗi wannan abun akan su ba dan kurin ya zo muku fitsari a kunne ya ce kaza ya ce kaza ko kun ɗauka kun yadda so wannan magana sunanta maganar banza sunanta wasan yara kuma mu mu ba mu za a gaya wannan ba tuntunin mun gama take wannan an gama wannan ba ba ba la tuqaddim wa la tuakhir laula da ba don mutuwa ba annabi ya hana in an yi mutuwa a ce kaza a ce kaza da sai a dauko waƙoƙin a zo a binciko su a dora su a mizanin shari'a gani na rantse da Allah aka karanta maka wata wakar aka gaya ma abin da aka yi zaka ce mutum abin da ya ba kyau dai fulun wanda dai bai da aqida bai fahimci tauhidi ba bai wannan aka gaya masa wannan amma wanda yake kan jihadda ya fahimci sunna ya gane yaushe za a zo a shi da wani magana irin wannan wa oh, shi kenan ku ba ku da aiki sai dai kawai aje a ce an gano wani to kana ta ihu an gano na wani an gano kai kuma naka ba shi ya tafi kai kuma naka ba kai kuma naka ba kai da kake ihu baka san ya za ka karisa ba to hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ji kan dimma matan mu da malamanmu da waɗanda suke ba malaman ba da 'yan mu da kowa ma da kowa duk wanda ya mutu Allah ya fi masa yana da hakki a kan mu a matsayinsa na musulmi mu kaunace shi mai masa addu'a ta fatan alkhairi amma babu wani mutum da za a zo a daga mana shi a kai mana shi matsayin wani annabi ko wani ko wani wani wadda ya fi wasu manyan bayan Allah a gaya mana kurin mu yadda ba zai yi ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh